Radio Hausa VOH ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na rana a yau Juma'a daga nan gidan radiyo ƙarƙashin Hausa TV da ke birnin Tehran. Da ni Sunusuwunti zan jagoranci gabatar muku da shirin. Bayan sauraron shirin ko kun san muna ɗauke da labarun duniya sannan shirye-shiryenmu na yau da kullum da suka hada da shirinmu na mu koma noma tare da Mushtaba Adam sannan shirin lafiya sai da kula da Hassan Barka zai jagoranci gabatar muku. Da fatan za ji daɗin shirye-shiryen namu a yi saurari lafiya. Ko kun san. jama'a masu haure assalamu alaikum yau juma'a goma sha hudu ga watan mayu na shekara ta 2021 wanda ya daidai da biyu ga watan shawwal na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 66 da suka gabata a ranar irin ta yau wato goma sha hudu ga watan mayu shekara ta 1955 aka kafa kungiyar tsaro ta waso a kasar poland a tsakanin kasashe takwas na nahiyar turai an kafa wannan kungiyar tsaro ne domin kalubalantar kungiyar tsaro ta nato ta kasashen yamma musamman goyon bayan amurka kasashen da suka kafa kungiyar wasu dai sun hada da poland albania bulgaria hungary da kuma czechoslovakia tare da soviet da kuma jamus ta gabas manufar kafa kungiyar da ita ce kare duk wata ƙasa wadda aka takala da yaƙi daga cikin ƙasashen kungiyar sai dai kungiyar waso ta wargaje bayan kafa ta da shekaru 36 wanda hakan ya faru ne gab da rushewar tarayyar soviet a shekara ta 1991 masu saurari ko san cewa shekaru 130 da suka gabata a rana irin ta yau ayatollah mirza hassan shirazi babban malamin addini ya fitar da fatawa haramta shan taba sigari a kasar iran domin kalubalantar yarjejeniyar da sarki nasiruddin kajar ya kulla da wani kamfanin turawan ingila a lokacin wannan yarjejeniya an kulla ta ne a lokacin da sarkin ya kai ziyararsa ta uku zuwa kasar ingila a lokacin manyan malamai na addinin musulunci na kasar ta iran sun nuna rashin gamsarsu da wannan yarjejeniya inda aitullah shirazi ya haramta ta daga nan kuma sauran jama'a suka yi biyayya ga fitowar tasa wannan ya sa alatilar sarkin ya janye wannan yarjejeniya da ƙarshen masu saurari ko kun san cewa shekaru 446 suka gabata a ranar irin ta yau wato goma sha hudu ga watan mayu na shekara ta alif ɗari biyar da da saba'in biyar 'yan mulkin mallakar kasar portugal suka mame kasar angola bayan da 'yan mulkin mallakar suka mame kasar sun kafa tashoshin jiragen ruwa domin gudanar da harkokinsu na kasuwanci kamar yadda kuma suka ci gaba da wawushe ɗimbin arziki na karkashin kasa da allah ya ce ma wannan ƙasa turan portugal sun yi wa al'ummar kasar angola mulkin mallaka na shekaru 400 amma bayan yakin duniya na biyu al'ummar ƙasar suka yi bore kuma suka bijirewa mulkin mallakar daga ƙarshe dai a shekara ta 1975 ƙasar angola ta samu cikakken 'yancin kanta ƙasar angola dai tana daga cikin ƙasashe na kudancin nahiyar afirka tana makwabtaka da ƙasashen zambia jamhuriyar demokuraɗiyyar congo da kuma namibia sannan daga yammacin ƙasar tana iyaka da tekun atlantika angola tana daga cikin ƙasashe masu ɗimbin arzikin ɗanyen man fetur a nahiyar afirka kuma tana ɗaya daga cikin ƙasashen mambobi na kungiyar kasashe masu fitar da ɗanyen man fetur a duniya wato opec masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryen Sani har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 da minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. labarun duniya mai karantawa sunusunti da farko muhimman kanunsu. jagoran juyin juya halin musulunci na iran ya amince da sakin fursunoni tare da yin rangwame ga wasu da yawansu ya kai 2,188 saboda bikin karamar sallah gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila tana ci gaba da yin lugudan wuta ta sama da ƙasa kan yankunan falasinawa da suke ziran gaza gwamnatin sierra leone ta kama hanyar kawo ƙarshen zartar da hukuncin kisa a ta. yanzu kuma ga cikakkun labarun nan jagoran juyin juya halin musulunci na iran ya amince da sakin fursunoni tare da yin rangwame ga wasu da yawansu ya kai 2,187 saboda bikin karamar sallah sakamakon zagayewar ranar sallah karama na wannan shekara a ranar laraba jajiberin ranar sallah jagoran juyin halin musulunci na iran ayatollah said ali khamenei ya amince da yin ahuwa da kuma rangwamen ɗauri a gidan kurkuku ga wasu fursunoni da yawansu ya kai 2187 sakamakon zagayewar bikin ranar sallah karama na wannan shekara shugaban bangaren shari'a a jamhuriyar musulunci ta iran ne ayatollah said ibrahim ra'isi ya aike da sakon wasikar neman yin ahuwa ga wannan adadin mutane kuma jagoran juyin jihalin musuluncin ya amince da hakan Sabuwar gwamnatin rikon ƙwaryar ƙasar Libya ta sallami fursunonin yaƙi da suke goyon bayan General Halifa Haftar, jagoran tsoffin sojojin ƙasar da ya yaƙi tsohuwar gwamnatin rikon ƙwaryar ƙasar. Sabuwar gwamnatin rikon ƙwaryar Libya ƙarƙashin jagorancin ministar shari'ar ƙasar Halima Ibrahim Albusifi ta jagoranci sallamar mayakan janaral halifa haftar ne daga gidan kurkukun judaida da ke birnin tripoli su 78 bayan gudanar da matakin ƙarshe na sulhu tsakanin gwamnatin kasar da bangaren janaral halifa haftar da ke jagorantar tsofin sojojin kasar karkashin jagorancin tsohuwar gwamnatin libya da ke da matsuguni a garin tabaruk a shiyar gabashin kasar wacce ta yi kokarin kawo ƙarshen tsohuwar gwamnatin riƙon libya ƙarƙashin shugabancin firaminista barista fayyaz assarraj ma'aikatar shari'ar kasar ta libya ta jaddada cewar sabuwar gwamnatin libya za ta ɗauki matakin gina libya ce a kan tubalin kawar da zalunci tare da wanzar da adalci ta hanyar daidaita tsakanin 'yan ƙasa gami da ba da dama ga kowa ya taka rawarsa wajen ganin an gina ƙasar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila tana ci gaba da yin lugudan wuta ta sama da ƙasa kan yankunan falasɗinawa da suke zirin gaza kakakin rundunar sojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila a bice adura a yammacin jiya alhamis ya sanar da cewa rundunar sojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila tana ci gaba da yin lugudan wuta kan yankunan zirin gaza ta sama da ƙasa sai dai har yanzu sojojin isra'ila ba su ɗauki matakin kutsawa cikin yankunan na falasɗinawa ba a nata bangaren rundunar sojin kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas ta sanar da cewa dakarun sojin hamas sun yi lugudan wuta ta hanyar makamai masu linzami har guda hamsin kan matsugunan yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida da suke askalan da ashdod da bi'ir sheba da kuma saderot a matsayin daukan fansa shugaban ofishin fadar shugaban kasar iran ya bayyana cewa matakan wuce gona da iri da ake ɗauka kan al'ummar falasɗinu yana nuni ne kan rashin nasarar ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa a fagen sauki haƙƙin da ya rataye a wuyar su shugaban ofishin fadar shugaban ƙasar iran mahmud wa'izi ya bayyana cewa matakan wuce gona da iri da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila take ci gaba da ɗauka kan al'ummar falasɗinu lamari ne da ke nuna yadda ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa suka gaza wajen yin aiki da haƙƙin da ya rataye a wuyarsu tare da nuna rauni wajen kare haƙƙin haƙƙin ɗan adam da kuma kawar da zalunci kan waɗanda ake zalunta a rubutun da ya yi a shafin sanatotar wa'izi ya ƙara da cewa matakan wuce gona da iri da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila take ɗauka kan al'ummar falasɗinu manuniya ce kan rashin tasirin ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da gazawarsu wajen kare haƙƙin ɗan adam da kuma rauni wajen ba da kariya ga waɗanda ake zalunta gwamnatin sierra ta kama hanyar kawo ƙarshen zartar da hukuncin kisa a ƙasarta gwamnatin sierra leone ta yanke shawarar mika daftarin kuduri ga majalisar dokokin kasar domin soke dokar hukuncin kisa a kasar kamar yadda mataimakin ministan shari'ar kasar umaru napolio kuroma ya sanar a ranar larabar da ta gabata a wannan shekara ce masu rajin kare haƙƙin ɗan adam suka soki lamirin gwamnatin sierra leone kan rashin kawo ƙarshen hukuncin kisa a kundin tsarin dokokin kasar duk da cewa an shafa tsawon shekaru fiye da ashirin ba a zartar da hukuncin kisa a kasar ba idan har majalisar majalisar dokokin kasar ta kada kuri'ar amincewa da daftarin kudirin neman kawo ƙarshen zartar da hukuncin kisa a kasar to za a mai gurbin dokar da hukuncin ɗaurin rai da rai a gidan kurkuku to madalla yanzu kuma za mu shiga taskar mu ta shirye mu na yau da kullum inda za mu fara da sauraron shirin mu koma noma tare da mustapha adam. Mu koma noma. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin mu koma noma. shiri ne dai wanda muka saba ka muku bayanai masu alaƙa da noma da kiwo to a yau za mu yi dubi da waiwai ne da kuma halin da ake ciki dangane da tasirin harkokin tsaro a kan harkan noma a najeriya da fatan za ku kasance tare da mu domin sauraron yadda shirin zai gudana. matsalolin tsaro da ake fama da su a najeriya a cikin shekarun baya-bayan nan ba su daina bibiyar manoma a arewacin kasar ba dama dai harkar kiwo tuni ta ɗauki wani sabon salo ta hanyar sace-sacen shanu da aka rika wanda za a iya cewa yana ɗaya daga cikin abun da suka taka rawa wajen dagula al'amura a dajukan da suke arewacin ƙasar abu ne da ya kasance sananne cewa a damunar da ta gabata an samu koma baya matuƙa a fagen noma a cikin jihohin zamfara sokoto katsina naija da kuma wasu sassa na jihar kaduna abin da ya jawo hakan dai shine da masu ɗauke da makamai barayin daji kenan suka hana a yi noma baki ɗaya a cikin wasu ƙauyuka masu yawa a cikin waɗannan jihohin da muka ambata don haka masu iya ciyar da kawukan su a baya sun zama waɗanda suke da buƙatuwa da a ciyar da su a yanzu har ila yau a wasu yankunan wasu manoman suna fuskantar ƙalubale ne na hana su girbin amfanin gonar da suka noma a shekarar da ta gabata matukar ba su ba da kuɗin fansa ko harajin da masu ɗauke da makamai suka ɗora musu ba wannan shine abin da ya faru a damuna da ta gabata to wata matsalar kuma da aka fuskanta wacce har yanzu take ci gaba da tasiri da bibiyar manoman ita ce ta hijirar da manoma ɗin suka rikayi mazauna karkara da dama a jihohin da muka ambata amma musamman ma dai a zamfara da sokoto sannan da wasu sassa na jihar katsina sun bar gidajensu bayan da aka tilasta su ko su biya kuɗin haraji ko kuma a kashe su suka koma yankunan da suke ganin cewa za su samu dama-dama a jihar katsina garuruwa kamar dume, da ma cikin ƙoƙo birnin katsina da akwai irin waɗannan mutanen da 'yan bindiga suka tilasta wa hijira wanda a lokacin da suke gidajensu suna da gonakin da suke ciyar da kansu ba tare da neman wani taimako daga kowa ba amma yanzu sun zama masu neman taimako To da yake yanzu ana karatar shigowar wata daminar manoma a jihar neja kuwa wacce suke tsakiyar najeriya wacce masu ɗauke da mukamai suka mamaye yankunanta da dama sun fara tattaunawa kai tsaye da 'yan bindiga domin yin sulhu a cikin kwanakin bayan nan gwamnan jihar ta naija ya bayyana yadda masu bindigar suka mamaye garuruwa da dama da suka hada da karamar hukumar shiroro sannan kuma suke barazana hatta ga birnin tarayya abuja to yanayin da aka shiga dai a karamar hukumar shirur din yana cike da ban takaici wanda za a iya cewa yanki ne mai matukar muhimmanci ga tsaron ƙasar najeriya domin kuwa a nan ne ake da ɗaya daga cikin manyan wato wuraren samar da wutar lantarki wace shigar masu makamai wannan yanki yana a matsayin barazana ga tsaron ƙasar najeriya to masu ɗauke da makamai dai sun mamaye yankuna da dama da ƙananan hukumomi a cikin jihar ta niger sun fara tattaunawa a halin yanzu da manoma da ke cikin wannan yankuna yanayin da aka shiga a ƙaramar hukumar ta shiroro yana cike da ban takaici wanda tamkar babu tsayayyar gwamnati ta jiha ko ta tarayya balle ƙananan hukumomi masu ɗauke da makaman da ya suna cin karansu babu babbaka ta yadda su ne ke kafa sharaɗi ga mazauna wannan yanki ba hukuma ba saboda al'ummar yankin suna son zaman lafiya da kuma ba su damar da za su yi noma cikin kwanciyar hankali suka kulle yarjejeniya da masu ɗauke da makaman saboda su kyale su su zauna lafiya sannan kuma su yi noma su kuma za su tattara kuɗaɗe su ba su hakanan kuma su ba su babaran da ake kira na 'yan boko haram to da fatan allah ya kawo sauƙi ya ji tausayin talakawa waɗanda suke fuskantar irin waɗannan matsaloli a arewacin najeriya da ma ƙasar baki ɗaya To a nan za mu dasa aya sai dai muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng sai kuma gobe da safe idan mai duka ya kai mu mu kasance cikin koshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Daga ƙarshe Hassan Barka ya shigo ɗauke da shirin lafiya sai da kula. Lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haɗuwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula. shirin radio hausa voh da ke tattauna batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta afirka To a daidai lokacin da muke ban kwana da watan azumin Ramadana wanda ya tanadi kame baki daga ci da sha na tsawon wasu sa'o'i a yini za mu ji shawarwarin masana sha'anin kiwon lafiya akan yadda mutum zai tafiyar da rayuwarsa bayan kammala azumin musamman wajen ci da sha sakamakon yadda ciki ya saba da yunwa ta tsawon lokaci da fatan za a kasance da mu a cikin shirin tare da ni Hassan Barka. Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin to madalla a kwana a tashi da gashi Allah ya kawo mu karshen watan azumin Ramadana wanda tanadi kame baki daga ci da sha na wasu sa'o'i a cikin yini har na tsawon kwanaki 29 ko 30 wanda dai idan azumin ya kammala za a koma cin abinci ba tare da kaidi ba kan hakan ne yau za mu ji ta bakin masana sha'anin kiwon lafiya kan yadda mutum ya kamata ya yi mu'amalar sa da abinci ko abubuwan sha bayan azumin kuma dangane da hakan yau ma mun sake gayyato mana da Dr. Abubakar Sadiq Isa na asibitin Malam Aminu Kano da ke birnin Kano a tarayyar Najeriya inda na fara da tambayarsa kan yadda mutum zai yi kasancewar ciki ya saba da zama da yunwa na tsawon lokaci. Wato lokacin azumi wanda mutum ya yi kwana 29 ko 30 yadda zai ya kasance baya cin abinci da rana yanayin yadda yake cin abincin nasa ya canza. To ya kamata idan kuma aka buɗe baki wato sallah ta zo mutum ya san dabarar da zai yi domin ya ci abinci. kar mutum ya ce tun da dama ta samu yanzu baki ya buɗe zai yi tallafta kowane irin abinci mai nauyi kuma da yawa to idan mutum ya haka zai iya samun matsaloli da dama to abin da ya dace shine cewa saboda cikin nan ya saba da zama haka da yunwa da kushirwa to in za a ci sai a fara cin abu mara nauyi sannan kuma a fara ci kaɗan kaɗan kada ya zamana a ce za a ɗauki abu mai nauyi da yawa kuma a lafta a wannan cikin to kaɗan kaɗan wato mutum zai iya samun kamar ko a cikin irin abincin da muka saba su yar shinkafa hakan nan ko taliya da kuma kayan marmari wato musamman su lemo su ayaba da nau'i nau'i irin su irin su dai daban-daban to abin da yadda za a yi shine cewa mutum ya taɓa kaɗan ya bari ya bar zuwa an jima kuma sai ɗan kara kaɗan da haka da haka dai ya rika ɗaukewa shi yunwa da ƙashirwa amma ba wai tashi guda a ce za a ci da yawa ba. To dukta kamar menene mahimmancin hakan ga kiwon lafiyar mutum bayan tsawon lokaci na azumi? ko da ba wani lokacin bayan an gama azumi ba dama shi dan adam in dai aka ce ya manyanta to dole ne zai gujewa abincin da yake da yawan zafi da yawan maiko to saboda matsalolin da sukan iya jawowa wanda ya shafi kamar ciwon sukari ko kuma ciwon da zai iya jawo hauhawar jini ko ciwon zuciya to lantana ma musamman yanzu mutum lokacin da ya azumin nan in dai ya rage yawan yadda yake cin abinci lokacin azumin nan to jikin shi ya samu lafiya sosai saboda jikin ya huta da yawan sarrafa abinci a wannan lokaci to ka ga mutum da ya samu wannan hutu ya kamata ya sauka wa kanshi abubuwa da suke da kitse sosai da yawan zaƙi sosai domin mutum ya zo ya ɗan saba da wannan hutun in aka ce za a lafta ya kan iya jawo matsala kuma yadda za a koma cikin wannan yanayi na cututtuka. da likita bokan turai a da niyya sosai na ce a da likita bokan turai a da niyya sosai turukta ya batun cewa azumi kan iya ma taimakawa mai shan taba sigari ya rabu da ita kwata-kwata a kwarai da gaske wato idan mutum ya daure ma ya yi bai sha ba gabaki daya wannan yana taimaka in Allah ya da wani sai ga gai dalilin azumi ya bar ta gaba daya to kuma wani in ya rage din to wannan shine masomin ya kudura wa kansa cewa yana kokari ne ya rabu da ita taba sigari din to in ka ga mutum ya rage da azumi ya zo ya daure wa zuciyar shi ko bayan azumin ma sai a hankali kuma ya rage har ma ta fita a kan shi in Allah ya da ya rabu da ita to kaga ya rabu da hatsarin kamuwa da irin su ciwon huhu da sauran cututtuka wanda ita ta taba sigari take iya jawowa. Dakta duk da cewa a baya mun yi bayani kan azumin inda muka taɓo cewa yana da amfani ga lafiyar ɗan adam. An ce ma yana rage wasu larurori kamar tara kitse da teɓa da dai sauransu. Wace shawara ce za a baiwa jama'a don kada a koma gidan shiya bayan kammala azumin na Ramadana? Wato amfanin azumi yana da dama a jikin ɗan adam saboda na farko dai mutum zai rage yawan abincin da yake ci to kuma za ka ga mafi akasari lokacin azumi saboda marmari da mutum yake ciki idan ya sha ruwa kullum yana ƙoƙarin ya yi amfani da kayan itace kayan marmari kamar su lemo su gwanda su ayaba su abarba to waɗannan ma amfani da su yana da amfani matuƙa wajen kare jikin ɗan adam da rage mashi yawan matsaloli to tunda an saba da irin wannan kaga cututtuka kamar ciwon sugari ɗin, ko kuma wannan ciwon zuciya ko cututtuka da dama da mummunan ƙiba take kawowa duk za su yi sauki a wannan yanayi to kaga mutumin da ya samu wannan dama idan yana son ya raba kanshi da waɗannan cututtuka saboda haka dole ne ya yi taka tsantsan da komawa gidan jiya wato lokacin da mutum zai talabta yawan abinci a cikin shi sannan kuma ba watakila ma baya kiyayewa kaya masu kitse da yawa da zaki da dama a mutum ya koma gare su to saboda haka kaga amfanin da aka samu cikin azumin nan sai kuma yanzu ya wargaje idan mutum ya koma ga waɗannan abubuwan amma idan ya guje su musamman ma tun da jikin ya zo ya saba da ba ruwan shi da yawan cin abincin da yawa to sai mutum ya bi da jikinsa a hankali a kan wannan tafarki sannan musamman in yana motsa jiki to kaga ya raba kan shi da hatsarin shiga cikin waɗannan cututtuka ko kuma in yana da su abin zai rika mishi sauki yawowa To masu saurare a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma makon gobe idan Allah ya kai kafin nan godiya ta musamman ga bakon namu a yau Dr. Abubakar Sadiq Isa na asibitin Malam Aminu Kano da ke birnin Kano a tarayyar Najeriya. A nan kuma ni Hassan Barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku bisalam a huta lafiya. da da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na rana a madadin waɗanda kuka saurari muryoyinsu nima dugun shirin sunusu wunti ke muku fatan alheri ku huta lafiya. Allah